Yes, It's Lil baby. Theme Rex on the beat. Chance of finance. lady ki zo my baby kin sace zuciya ta my lady kaunar ki nake kullum my baby dare da rana my lady ina za na ganki my baby gimbiyar hausa baby kizo muje